واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا نوى قوته to muna tara ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina ci gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu Sheikh Ad-Daktur Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullah bisa ga iko na Allah zamu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi na talatin haka ne insha Allah ta'ala muna kan shaksiyar sahabi ta shida wato zubair bin al-awwam radiyallahu an karatu na biyu da ikon Allah cikin tarihinsa sati da ya gabata mun karanta wane ne az-zubair al-awwam radiyallahu an mun yi bayani akan fallarsa a cikin addinin musulunci mun yi bayani akan irin wahala da ya sha lokacin da ya shiga addinin musulunci da ikon Allah ya zamu tashi akan jihaduhu yawma badrin gwagwarmayarsa a yakin badar gabanin shiga ga karatu ina so ne magana yar gajeruwar magana wanda ina bukatan kowa ya saurare ni bil hakika mafiya yawa tarbiyyar karantar da mu da malamanmu suka yi shine a matsayin na matsayin mutum ɗalibin ilimi ko mai da'awa ga addini ba a bukatan yawan magana kan duk abin da ke faruwa a rayuwa sai dai abin da ke da alaka da addini directly abin da ke da alaka da ni directly babu abin da ya kai aƙida muhimmanci a wajen musulmi kula da wannan duk abin da ya shafi aƙida tarbiyya ta malaman sunna shine ba a wasa a kayinsa wajibi ne a yi ƙoƙarin ganin yadda za a kyautata wa juna lafazi da kuma mutunta juna tare da gayyatan juna zuwa ga gyara aƙida. akwai masail da dama da suke yawo a jihohi na arewacin Najeriya da ma wasu wurare da kuma wasu kasashe irin Sudan da wani bangare na Yaman da makamantansu. Waɗannan akwai sabbin aƙidu da ke bayyanuwa a yanzu wanda za ka ga suna kama da aƙidun sunna amma na hakika wasu abubuwa daga cikin abin da ake itikadi ba aƙidun sunna ba ne. Daga cikin irin waɗannan abubuwa abin da suke da shi na yabo da ake iya yadda da shi shine cewa jihadi wajibi ne wannan kowane musulmi ya yadda wajibi ne shi. amma na dai aqida sunna ba wai jihadi yadda ka san gayyatan kwallon kafa ne kawai zo mu ware eh to mun ware ba haka yake ba abu ne da labudda da ilimi iya da sharuɗa nasa iya da kuma ka'idan yinsa da kuma irin shugabancin da ake bukata wajen yinsa na biyu shine cewa dukkan wani tsari da ya saba wani Allah bai halatta bi shi ba wannan babu kokonto haka ne hanyar da kawai ya dace a bi ita ce hanyar Allah dukkan hanyar da ya saba wa Qur'ani ko sunna idan ma an bi shi sai dai a babin laruri babu yadda aka iya amma na ba a ana so ba tare da cewa mutumin da ke bin system da baya so system da ya saba wa na Allah baya so ba a kafirta shi a inda kawai malama kida ba sa sauki shine mutumin da yadda wani system ya fi na Allah har ma yace wannan din shi nake so ba na son na Allah din to anan shine ba a sauki gare shi amma ga wanda aka ɗora doka a kansa ba a yana so ba a wajen malama kida ana sauki a kayinsa baya ga wannan mafi munin abin da ake samu cikin waɗannan da'awa ta akida wanda bil hakika tana yawo hatta arewacin Najeriya kuma ina jan hankalin yan uwana ɗalibai matasa wajibi a mai da hankali duk matashin da ke son addinin Allah ya tabbatar ba a son addinin Allah sai ta hanyar da Allah ya karantar kuma ba a yi wa addinin Allah aiki da zafin kayi sai da ilimi da kuma koyi da magabata imamu ahmad bin hanbal rahimahullah yana cewa iyyaka thumma iyyaka an taqula qawlan laysa laka alaihi salaf ka shaidinka kuma ka shaidinka kar ka kuskura ka fara wata magana da ba ka da magabata na kwarai a kayanta daga ciki gaskiya akwai da'awa da ake yi wanda babu magabata da suka rigayi masu irin wannan ko wani ya ce maka akwai to yayi wa nasi tawili ne ba mamaki karancin karatun ke sa baka gane ba daga cikin irin wannan da'awar sai a ce dukkan kasar da ba wai hakikatan shari'ar musulunci ake yi ɗari bisa ɗari ba ga duk wanda ya yadda ya shiga firamare aji ɗaya ko kuma sakandare ko ya je jami'a ko ya je haya islam yana karanta musulunci karkashin makaranta ta nizamiya da aka yi rijista da hukuma ko ya je irin legal yake karatu wannan kafiri ne mushriki ga duk wanda ke da alaka da aikin hukuma shi ma wannan kafiri ne mushriki bil haqiqa wannan magana ita ta zama wajibi dole sai mun yi magana akai saboda wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna wannan magana malaman aqida basu karantar da ita a haka ba ko da za a nakalo ma magana shekul islam rahimahullah ya ce kaza mafiya yawa za ka samu nassosi ake wa tawili ba an fahimce su ba ɗaliban najeriya da ke karatu ko da a jami'atul islamiyya waɗanda suke digiri na farko irin wanda suke cikin wannan gari mai albarka malam abubakar muhammad muhtar su malam mu'adu abba da makamantansu zuwa ga wanda suke almajistar zuwa ga wanda suke daktura da wanda suka kammala bana irin su malam ibrahim disina da wanda suke addaktura irin su malam sani rijiyar lemo su malam abbakar birnin kudu da makamantansu da lahu khairan a aikin hajji na bana sun zauna a jami'a suka yi muna kasha kan irin waɗannan masayin. din su kansu abin da suka yi tarayya a kayansa shine ya saba jin halin sunna saboda suna da cikakken labarin cewa da a wannan watsuwa a Najeriya kuma irin wannan yawan kafirtawa gaskiya asalin aƙidar khawarijawa ne su ne a anan makaranta sun kafirta Usman bin Affan sun kafirta aliyu bin Abi Talib sun kafirta Talha ibn ubaydillah sun kafirta Aisha sun kafirta sahabin da muke karanta tarihin sa Zubair ibn al-Awwam alladina kharaju an Ali wa Muawiya wa Amr ibn al-As radiyallahu anhum duk wadannan sun kafirta su ashe kenan wajibi kuma annabin Allah da ba ya ce wai mutanen banza bane ka dauki littafin sharha na akidatul wasiya na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah annabin Allah ya ce idan ka ga sallar sai ka rena sallar ka in ka ga tsabar nacin azumin sai ka rena naka duk abin da ka duba za ga suna da tsayani addinin Allah amma annabin Allah ya ce kafirai ne a duk matsala da ya shafi aƙida gaskiya jama'a ba afuwa a kayanta wajibi ne ba makawa in za a hadu sai dai hadu akan alqur'ani da sunna muna kuskure ɗaya sai mu ce ala fahimi salafis salih dole fa ba a fahimtar qur'ani da sunna sai akan fahimtar magabata na kwarai sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina Allah ya musu rahama Wannan fahimta hatta shaykhul islam rahimahullah yayi mu'amala da azzalumai a nan wurin malam sani ya karantar cikin muhadara da yayi shaykhul islam bai yaki a karkashin azzalumai ba ba su ba shi umarni yi ba ba su gudu nasara ya gaito suka da suka karɓi mulkin ba Imam ahmad bin hanbal rahimahullah duba alaƙasa da almu'tasim billahi mafiya yawa wannan akan iya dogaro da wani hadisi wani lokaci wani a cikin sahiha yake tare da cewa ko da zuwa cikin sahiha akwai malaman da suka da'afa shi in ma ya inganta to fassaran da ake masa ba shine fassaran da malaman sunna suka yi ba wanda suke da wannan fassara kaɗan ne kuma mafiya yawa irin wannan matsala ana samu shine mutum ya ce addinin Allah shi zai karantar da kansa ko kuma mutum ya ce bai da malami sai a kasa da yake jin magana wajibi ne ga duk ɗalibin da bai zuwa ya ɗauki darasi gaba ga malamai za ka samu a maganarsa bai da ladabin ilimi shi a sa da jama'a babu ladabin ilimi shi su kuma babu dama mutum ya koyi addinin Allah min butunil kutub daga cikin takaddu shi da kansa zai rika bawa kansa fatawa hada ghairu mumkin Sheikh Uthaymeen rahimahullah yana cewa man kana kitabuhu shaykhahu kathura uku. duk wanda malamin sa ya zama shine shekin sa sa sun yi yawa wanda littafin sa ya zama malamin sa sa sun yi yawa jazakumullahu khaira wannan hatta hadisin shi malam Sani Umar Rijal Lemo ya gana da ɗaya daga cikin wanda suke da wannan fahimta ba damuwa ta ce san sunansa ba a aikin hajji ya ce wannan hadisi da kake fasara ba haka ake fasara shi ba so wannan abu ne da ya zama wajibi ga ɗaliban ilimi ko da ana karantar da mu addinin Allah kar fa mu kuskura mu ce wai duk malaman mu na sunna sun yi kuskure ne mu muka fi kowa fahimtar addini garan da ka waye gare ka ce baka da malamai kwata kwata a rayuwa yanzu kai za ka yi addini to ba maka washe dan ne malamin ka kuma ba zai yi a ce duk unguwarku ko duk garin ku kowa ya jahilci matsalar ba kai kadai a duk gari ka santa kuma cikin mutane musulmai ahlus sunna musamman gari irin na Bauchi da ake kokarin addinin Allah ake kuma kokarin koyi da sunna kula da wannan gaskiya duk tafiyar da za mu yi kar mu yadda tafiyar mu da kuma son addinin mu da gwagwarmayar mu ya kai labin na cewa yanzu mun wuce malaman mun fi su iyawa yanzu su kauya ne ba su iya ba ko kuma su matsorata ne wannan al'amari ne da dole a duba shi ina fatan mun gane ba abin da ake bukatan taka tsantsan a rayuwa irin al'amarin aqida duk gwagwarmayin da kake wa dini in ka kafarta mutum daya da nasi bai kafarta shi ba wannan yana isa Allah ya kai mutum wuta duk ibadarsa duk sallarsa duk azumin sa shi yasa a babin aqida ba a garajen raba sun. kuma hata wannan matsala ga duk malaman da na sani na aqida babu wanda ban tattauna da shi ba ko kuma ban samu sako daga gare shi ba cewa wannan fahimta kuskure ce ba malamin aqida ɗaya na sunna da yace wannan abun ba kuskure ba ne. cikin malaman da muka tattauna da su zuwa ga wanda suke yin da tura a kayi zuwa ga wanda suke kasa da haka zuwa ga wanda duk suka san aqida din kula da wannan dan adam iya kare imaninsa fiye da yake kare komai a duniya abin da suke da shi na fahimta mai kyawu Allah ya bamu ikon fahimtar ta ko da mun jahilce ta abin da yake na kuskure Allah ya kare mu daga wannan kuskure da Allah kuma ya sa ko an yi tallan abin gare mu kada Allah ya sa mu karbe shi kuma wajibi mu rika addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wani da aka ce masa kana magana kace to ai an ce kaza a cikin majmu'ul fatawa ko an ce kaza shi labi kaza shi bai masaltafin ba sai ya dauka haka ne sai a dauko magana a canja yanayinta a baka kai baka santa ba Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci Allah ya kare mana imanin mu wannan nasiha tana shafan kowa amma ta fi shafan yan uwana ɗalibai matasa mafiya yawa wannan al'amari ya fi shafar su kuma bil haƙiƙa rashin tantance abu na addini ke kai mutane zuwa ga wannan Allah ya taimake mu jihaduhu yawma badirin jihadin az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an a yaƙin badr mun faɗi irin jarrabawa da Allah ya ɗora wannan bawan Allah ga duk jama'ar da suka yi imani da Allah daman Allah yakan jarrabe su mafiya yawa jarrabawar mu a yau bata kai ta sahabbai ba me dalili saboda imanin bai kai nasu ba kuma babu yadda za a yi ni da kai imanin mu ya kai nasu saboda hadisi a bukhari ya kira daraja su da cewa khairun nasu karni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum mafi alkhairin mutane su ne jama'ar da muka yi zamani ɗaya da su sai wanda suka biyo bayan su sai wanda suka biyo bayan su kula da wannan babu yadda za a yi ni da kai a yau duk kokarin mu imanin mu ya kai na sahabbai sai dai kuma ko da ba zai kai ba wajibi ne mu yi kokari saboda fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramun mafhum tayyib to cikin tarihi na az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an kana يوم بدر ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. farisan ya kasance ranar yakin badar tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akwai farisan mahaya dokuna guda biyu jama'ar da suke bashi kariya da ikon Allah waɗannan jama'ar kuma da suke bashi kariya ala farsin الزبير bin al-aswad ala farsin بن الأسود على zubair ibn al-awwam allah ya kara masa yadda. yana kayin doki alal maimana kalmar maimana a wurin ya ɗaukan ɓangaren dama ne tare da cewa yana ɗaukan ma'ana da dama sai dai a wurin dama yake nufi kamar da kwanan cewa ashabul maimana ma ashabul ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama sai kuma al miqdad ibn al aswad shi kuma miqdad ibn al aswad ala farasin a kayin doki alal maisara a ɓangaren hagu asali maisar sauki ne amma nan hagu yake nufi wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisara asali maisar kaman sauki ne amma nan auren ya nufin hagu ne a bangaren dama akwai azubar ibn al-awwam radiyallahu an a bangaren hagu akwai al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu an wannan daraja ce ta zubairu ko ba daraja ba daraja ce ga az ibn al-awwam radiyallahu an me dalili saboda ka'ira idan ana yaki komanda da kuma jagoran yaƙi ko kuma wanda makiya suka fi targetin shi ake bawa security fiye da kowa a ka'ida in ana yaƙi saboda makiya in ana yaƙi target ɗinsu na farko su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so tun da ku haka ne wanda ya dace a kare fiye da kowa shine wa shi annabin Allah din sallallahu alaihi wasallam to idan za a kare shi ana buƙatar rago ne ko jarumi jarumai ake buƙata don zubair bin al-awwam da al-miqdad bin al-aswad radiyallahu anhuma bayan zamani ya wuce tabi'ai sun fara zuwa ko da filin yaki aka je idan aka tura zubair bin al-awwam a filin yaki ana tura shi ne a matsayin mutum dubu al-miqdad bin al-aswad a matsayin mutum dubu yake zuwa yaki ka'ida waɗannan kowane ɗaya a ciki idan ana yaki mutum dubu ake ɗaukansa idan aka ce ga zubair bin al-awwam ga al-miqdad to sai a ce mutum dubu biyu kenan in aka ɗauko na ƙara sai a ce dubu biyu da ɗaya amma dai a kirga sai ga mutum uku ne to waɗannan daman su ne jama'ar da suke minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila so dan su ne hakikanin rijal din Allah ya ba mu ikon koyi da su su raka waɗannan tunda daman su kyamara ne masu ƙarfi bayin Allah ne na kware jarumai ne a filin yaƙi sai aka ware su su guda biyun nan su suke bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da ikon Allah ga su dama da hagu ko da abokin gaba zai zo da ikon Allah a tura shi barzaku ya jira mu zuwa lokacin da za a wuce kiyama gaba na gaba jibrilu ya tashabbahu bihi jibril mala'ika na Allah a cikin mala'ikun ma ana ganin shine mala'ika mai daraja fiye da kowanne nazara bihin ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin kuma malamai na nuna darajar jibril akan sauran mala'iku saboda magana da Allah yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku na saukowa kuma ruhu ma na saukowa an yi abin da malaman balaga ke cewa al-itinab dhikrul ammi ba'da al-khas ko dhikrul khas ba'da al-am saboda shi ruhun ya cikin me iya cikin mala'ikun misali kana da abokanai guda goma sai kuka je gaida sarkananka cikin su akwai Ibrahim akwai Ahmad akwai Garba akwai Dalladi akwai Musa da sauransu sai kace mun je gaida sirkanai na da abokanai na kuma da Musa to abinda malaman balaga ke fara shine kana bayyana mana cewa tunda Musan abokinka ne darajarsa ta fi da sauran abokanan naka shi yasa kace da sauran abokananka da Musa to anan Allah dauka darajar Jibril ne me dalili sai ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu man huwa ruhuna Jibril alaihi salam mafhum tayyib saboda haka Jibril da kansa ya tashabbahu bihi idan ya zo duniya a siffar mutum yakan kwaikwayi zubairu bin al ya zo duniya jama'a wannan daraja ce ko ba daraja ba mala'ika ya kwaikwaye ka ya zo duniya a siffar ka zubairu bin al mala'ika na zuwa a siffarsa jibril alaihi salam na'am an hisham bin urwa an abihi kala kanat ala zubair yawma badrin imamatun safara فنزل جبريل على سيماء الزبير هشام بن عروة رحمة الله عليه عن أبيه دقى بابنسا عروة بن الزبير بن الأوام رحمهم الله قال يتي كانت على الزبير يوم بدر إمامة يا كسن تي أكوي ونروني أكاين زبير بن الأوام رضي الله عنه رند أكي يكين بدر safara wannan rawani da yake fatsi-fatsi ya ɗaura rawani a kayansa ya ɗauko makamin kare al'umma fito yaƙi fa nazala jibrilu ala sima zubair sai jibril ya sauko filin yaƙin badar a irin yadda zubair ibn al-awwam ya fito yayi ɗaumara ya sha rawani haka jibril ya sauko da wannan siffa din yadda zubair ibn al-awwam yake radiyallahu anhu haka zubair ibn al-awwam ya haka malaika jibril yake yadda zubair ibn al-awwam yake kuma nafsi ya tabbatar da cewa lalle mala'iku sun yaƙi a badar dalili na farko akwai hadisi da ya zo a cikin aljami a sahi na imamul bukhari rahimahullah cikin kitabul maghazi nasa mala'ika jibril yas'alu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam iya tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi mala'ika jibril sai ce ma ta'udduna ahla badrin fikum فقال رسول الله من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها فقال جبريل عليه السلام كذلك أهل بدر من الملائكة ملائكة جبريل شيء زو تكنس تسمى زوا منزون الله صلى الله عليه وسلم باين يكن بدر sai ya ce masa me kuke daukan yan badar a cikin jama'a ne a cikin ku ya tambaya annabin Allah a wurin ku wanda ya badar me ne matsayinsa sai ce ai min afdalil muslimin duk wanda ya badar su ne mafi ya musulmai gabaki daya saboda hadisi abu khari yace ama alimta anna allaha tala ala ahli badr wa qala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum Allah yace ya duba zukatan ahli badr ya ce su aikata abin da suke so Allah ya gafarta musu ku yi abin da kuke so na gafarta muku inji Allah sai ce don haka wanda suka badar min afdalil muslimina babu yakin da ya kai badar a cikin wannan al'umma din duk da dai ka'ab bin malik radiyallahu an yana magana akan bai'a tasa tana da daraja amma dai lalle badar wannan shine sai mala'ika jibril ya ce kazalika ahlu badrin minal mala'ika mu ma cikin mala'iku wanda ya je yakin badar su ne mafifita akan wanda ba su yakin badar ba a cikin mala'ikun Allah mala'ikan da ya kawo gudumawa a badar ya fi mala'ikan da bai kawo gudumawa ba kuma a badar mala'iku sun zo shi yasa qur'anin Allah ke gaya mana cikin suratul anfal istastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin wama ja'alahu Allah illa bushra ولتطمئن به قلوبكم وما illa min من عند الله العزيز الحكيم Allah ya ce tastaghithuna rabbakum lokacin da kuke neman taimakon ubangijinku a yakin badar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya filin badar yana tsaye na addu'a ɗari uku da yankai suka hoto makiya Allah sama da mutum dubu mushrikai yana addu'a ya Allah ga ka sun hoto ya Allah wannan sune jama'ar da ke kaunar ka ya Allah wannan sune mutanen da ke son ka ya Allah idan aka halakar da su ba za a bauta maka bayan ƙasa ba a duniya yana addu'a har bargon sana kayan sai fadi bai sani ba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya zo daga bargon sai sai ya dora masa ya ci haba annabin Allah ai ko talakan gari wannan addu'a Allah zai karɓa balle kashi hankalinsa ya kwanta shikenan aka taho badar aka yi abu don asali sun bar gida ba da niyan yaki bane annimu mai dukun bi alfin min al mala'ikati murdifin Allah yace zan karfafa ku da ainihin aljan ainihin mala'iku dubun a mala'iku ko dubban mala'iku duka wannan fasara ne na Hausa amma dai alfa ya ɗaya kira wanda suke zuwa ɗaya bayan ɗaya murdifina masu taimakawa juna wa ma ja'alahu Allahu illa bushra Allah bai sanya wannan ba sai dai bushara ga mu'minai da kuma samun nutsuwar zuciyarsu sai Allah ya karfa su da mala'iku waman nasru illa min indillah ba a samun nasara sai a wurin Allah saboda shine Allah al-aziz azizun hakimun shine mabwayi kuma mai hikima don haka mala'iku sun zo sun yakin badar to haka sai mala'ika jibril ya ce wanda ya zo badar a cikin mala'iku ya fi mala'ikan da bai zo ba min afdalil mala'ika kenan yace kazalika ahlu badrin min al mala'ika banda wannan hadisi ya inganta kuma a cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah wanda wannan hadisi yake kara bayyana mana cewa mala'ika Jibril babu kokonto ya zo Badr Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an me ke faruwa yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi haka sai ya nuna kaman yatsarsa sai ya ce haza Jibril haza Jibril akhadha eh, bi ra'si farasihi alaihi adatul harbi yace wannan mala'ika jibril ne ya ainihin kaman kama wuyan dokinsa da kayan yaƙi a jikinsa me wannan ke bayyana mana cewa jibril ya zo ya yi yaƙin sanda ya bayyana da kayan yaƙi a jikinsa haza jibril akhidun bi ra'si farasihi sun haka wannan yake ƙara gaya mana cewa ya zo ya yi yaƙin badar sauraka shine wannan asar na imam tabarani rahimahullah wanda a wata hanya ya zo mursali amma dai malamai sun kira shi cewa isnadi ne ingantacce cewa jibril ya sauka a bisa ga siffar zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu ina ga anan wurin ko anan aka tsaya ai wannan baban Allah ya da daraja a ce dai mala'ika ya zo a siffarka don gaskiya daga cikin ainihin gwarazan musulunci jarumai a duniya wanda a tarihin duniya ana maganin jarumi za a saka shi malaman tarihi sun tabbatar zubair bin al-awwam yana cikin su indai ana maganan gwaraza a duniya iya ciki na'am jihaduhu yawma badrin aidan malam yace yakin da yayi a yakin badar again sai yace me aidan saboda ya kira jihaduhu yawma badrin sai kuma ya kara cewa jihaduhu yawma badrin sai yace aidan wato yana kara maimaita abin da a yakin badar قال علي بن أبي طالب علي بن Allah طالب الله masa سيدا يتي saboda malam ya dan bude mana fili yace ashja'un nasi mafi karfin mutane shine az-zubair shine zubair ibn al awam inji wa inji ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace wala ya'rifu qadra ar-rijali illa ar-rijalu saboda babu wanda ya san darajar maza sai maza namiji shi ya san namiji no aka ashja'un nas huwa zubair tunda dai kunya da namiji ya san namiji tun ana maganan gwaraza mu mun ce Zubairu ibn al ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu an duba darajar sahabbai ka duba da irin yadda aka kira jarinta ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu an yadda aka kira juriyarsa da sa akan addinin Allah yadda yake taran aradu da me da ka fadar bahaushe me dalili saboda ya neman aljannar Allah amma duk da wannan yake cewa ashja'un nas az-zubair wala ya'rifu qadra ar-rijali illa ar-rijalu mafi karfin mutane mafi jarintar mutane shine zubair ibn al-awwam saboda babu wanda suka san maza sai maza yan uwansu shi da kansa ya san namiji ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ai namiji ne babu kokonto yana ana alladhi sammatni ummi haidara kalefi gabatin kariyahul manzara uwa fihim bisa ikaila sandara yace shi a filin yaƙi baya tauye mudu in ana maganan wailulil mutaffifina yace a filin yaki ba ma cikin su dan mudu muna cika shi daidai wa daida yadda Allah ya ce wa auful kaila wal mizani a filin yaki muna cika shi daidai so da ya ce babu wanda ya san namiji sai wa sai namiji to mu maza mun ce Zubair bin al-Awwam jarumi ne a cikin maza wannan ke gaya mana jarunta su ɗaya kenan na biyu ke karantar da mu tawazi'un sahabbai tawazi'u ne wanda yake a matsayin abokinka ka kira shi malami mafiya yawa iya daga cikin abin da ake karanci tawazi'u kaskantar da kayi mutum duk ni'ima da Allah ma sai ya ga kaman shi din yafi kowa a duniya wannan kuskure ne mutum idan bai da kaskantar da kai Allah yakan masa jarrabawa ta bacin imanin sama bai sani ba duk ni'imar da Allah ya mana a duniya kawai mu gode wa Allah amma dai ka'ida shine tawazi'u ake bukatar musulmi yayi kare dauka shi komai ne a duniya na uku yana kara bayyana mana sahabbai ba su da hasada mun fice nan da kyau. in ba haka ba sai ya ce a'a to kuma kan na ce jarumi ne a ce ni ba jarumi ba ne amma dai ka duba ya wanda ya yi in ka koma wani sai ya ce ashja'un nas huwa aliyu amma shi sai ya ce a ashja'un nas huwa zubair bin al wannan ke bayyana mana rashin hasada ke iya sawa mu rika ambaton ni'iman juna da kuma falla da Allah ya wa kowa matukar akwai hasara sai ga ko ni'ima Allah ya wani baka bukatan ka ambace ta a duniya kuma musulmi baya nasara sai ya kauce wa hasada duk abin da zai a duniya kawai neman yadda Allah yake wanda Allah ya masa ni'ima kai da Allah man ni'ima sai a zauna lafiya suraka zubair ibn al-awwam radiyallahu an Allah masa ni'ima da jarinta inji ali ibn abi talib radiyallahu an mafhum tayyib an zubair qala wani asar ya sake tabbata daga zubair ibn al-awwam yace lakitu yawma badrin ubaydah ibn sa'id ibn al-as inji zubair ibn al-awwam ranar badar na game da ubaydah ibn sa'id ibn al-as wani ainihin jarumi ne daga cikin gwaraza amma na makiya Allah mushrikai yace da na gamu da shi wa huwa mudajjajun la yura illa ainaku na same shi duk ya lullube jikinsa ya fito za mu yaƙi da shi daga sama har kasa ya lullube da me da rigar karfe ba a ganin komai a jikinsa sai idonsa ƙwaya biyu dukkan jikinsa babu inda za ka iya sara sai ƙarfe ido ne kawai ƙwaya biyu shi kuma zubairu bin al-awwam a gaba take ni kuma ga wurin sara a jikina shi kuma idonsa ne kaɗai kwaya biyu a waje kaga in babu jarinta sai ayi me wa idza qila rji'u farji'u sai juwa in an magana a to ai ina mutum zai sara ai karfe ne ai haka wannan ba zai mai ayuba ai ba kama tunda da dai mutane ne masu dogaro ga Allah wa idza azamta fatawakkal ala Allah jama'a ne masu tawakkali shi yace ya fito ga baki ɗaya daga saman sa har ƙasa baka ganin komai sai ido kwaya biyu mudajjajun ya rufe jikinsa ga baki ɗaya da rigar karfe shi kaga kenan ɗaya wannan yake bayyana maka mushrikai sun fi kowa tsoron mutuwa musamman yahudawa wannan suna sun fi kowa tsoron mutuwa sai ga su sun iya yin tsokarin ku a mutu amma ba za su yadda su su mutu ba ba wanda ke iya bada rayuwarsa wa Allah sai musulmi shi don haka Allahumma rzuquna bi shahada indal maut wa kana yukuna aba kirash ana masa alkunya da abu zatil kirash shine alkunyar wa wannan ubaida bin sa'id bin al-as wannan mushriki asalin shi iya daukan ma'ana biyu ma'ana na farko iya ya daukan abun da ke cikin ka wani yana kuma iya daukan ma'anan jama'a so an fi fasara da ma'anan jama'a ana masa alkunya kamar da kace kai kadai uban kai kadai gayya bayan ga rigar karfe kuma daman shi jarumi ne a cikin me cikin mushrikai yace fahamaltu alaihi bil anaza da ikon Allah sai in dauki irin sanda mai tsini na gaba wanda ake samata kamar kaman kifo a gaban nan sai in tunkare shi tun da babu dama kai saran takobi karfe ne in ka sari karfe da karfe mai zai yi ba abun da zai yi su haka yanzu sai a yi mai sai a duba wani irin kayan yaƙi ya dace yace sai in ɗauki wannan sanda mai tsinin karfe yana biyo ni ina biyo shi yana min ainihin kwantan bauna ina mar kwantan bauna bai ankara ba fata'antuhu fi ainihi da ikon Allah sai na so ko idansa yace ina so kan idan safama da sai mutu da ikon Allah ka dai duba ba komai a waje sai me sai ido amma na saboda jarinta an yi me an soke da kuma kwarewa a yaki iya daga cikin abin da yau gaskiya ake jahilta mafiya yawa hamasa ke daukan mutane amma ba sa tanadin jihadi mafiya yawa hamasa ne akwai matasa irin wannan da ya faru wani lokaci sai mutum ya zo ya same ka a gara aji aikaza. aji kaza ka'ida idan za a yi jihadi addinin musulunci bai bukatan musulmai da cewa sanadin su ya kai na kafirai amma na labudda min al-istidat gwargwadon abin da Allah ya muku bayar shi na dukiya da karfi sai ga mutum ya dauko zafin kai ya dauko da ashana da reza ko ya fito yaki kaga mutum 300 sai ya ga da bindigar toka tsakanin su a ada'ullah yuqaddimuna as-silaha ala kulli shay'in yashtaruna as-silaha laylan wa nahara في الكنيسة وفي كل مكان وحتى في البيوت لكن تجد المسلم ليس له شيء ليس له ولو ا لا يستطيع أن ن يساعد دين الله تبارك وتعالى ولا يستطيع أن يدافع الشر عن دينه وانا تترى يود مك رايواتي كنت والله العظيم لا بد من الاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و ة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمكم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الصلاة خير من السيارة عند المسلم الصلاة خير من البيت عند المسلم وخصوصا في هذه الأيام التي نعيش فيها وفي أكثر الأوقات ليس لنا شيء إلا الحماسة فقط ترى الإنسان لا يستطيع أن يدفع الشر عن دين الله تبارك وتعالى إلا أنه تجده مع الحماسة وما أشبه ذلك فهذا لا يساعد المسلم بشيء لا بد من الاستعداد sunaka wannan al'amari ne wanda yake wajibi jama'a mu sani shi yawa mutane kawai ba a wani shiri kwata kwata mafhum tayyib fa ukhbirtu anna zubair qala yace sai aka bani labari zubairu ya ce in ji waye wannan in ji waye in ji waye wai in ji aliyu ba in ji waye mm, mm, ba shi ba ne <laughs> ya yanke maganar ne asalin isnadin az bin ibn al-awwam wanda ya dauko daga wajensa urwa ta zubair Zubairu al-awwam wanda ya dauko daga urwa shine hishamu wanda ya dauko daga hisham abdullahi bin mubarak wanda ya dauko daga abdullahi bin mubarak ahmad wanda ya dauko daga ahmad imamul bukhari rahimahullah shine karshen isnadin ka biyo shi to kawai sai yanke bai sai ce fa ukhbirtu ka'ida wanda yace fa ukhbirtu aka bar labari shine alladhi rawal haditha an ish an zubair wanda ko rawaito daga gare shi ne dan sa urwa so da ka fa ukhbirtu urwa yace sai aka bani labari mafhum tayyib yace fa ukhbirtu sai aka bani labari anna zubair qala lalle zubair ibn al-awwab yace laqad wada'tu rijli alayhi haqiqa na dora kafata a kayinsa akan wa a kayin da bin sa'id bin al'as wanda ya kashe mai wannan wanda ba a ganin irinsa, sai rami guda biyu kawai ake gani a rigar yaƙi. fakanal an na za a naza'atuha ya'ani ba ya yace abinda kawai na yi kokari a kayi shine ne kokarin cire ta a jikinsa abinda ya na farko sai cire makamin da ya soke shi na biyu sai ya cire rigar wannan rigar yaƙi din saboda me wa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba don haka ganima ne akwai wani karin magana da ake karantar da mu a tsangaya wai man taraka bati suddan fa huwa jahilun aw majnunun gaskiya a zaman tsangaya mafi yawa an dauka wannan hadisi ne saboda gardi ko ya koshi ko numfashi yake saboda koshi kuma saboda tsabar koshi ko hayaki yake fitarwa ta cikinsa sai ya kara abinci in an kame dalin an ce warat ce warata tas kenan sai a tare shi yawwa su da ka ka'idan tarbiyyar gardi baya ganin banza ya bari to tun da ya kashe wannan mai saura rigar yakin ganima ne hakuna min ma ghanimtum halalan tayyiba wani dariya yake ta yi bai sani ba in an ce wara abincin amma in kana zaka ji an ce wara ta tas to ya kare sai ka juya ta tas to yi to ai haƙuri falakadin sana tsarafa hamalan ya rubuta hakika an hada ɗarafinta wato wannan rigar yaƙi din da ya shiga cikinta ɓangare guda biyun sai aka haɗe su to shine inda ake kaman haɗawa wanda yanzu aka yi riga kaman zip to wannan na ƙarfe ne an haɗa waje bakinta shine sai ya buɗe wannan ɓangarorinta guda biyu sai ya kwaɓe rigar a jikinsa saboda ganima ne sai dai asali hadisi din da ya kawo ya ce imamul bukhari rahimahullah shi ya kawo a ƙasa hashiya ya kawo bai dai kawo nan man ba asali ya kawo shi hadisi ne dubu uku da ɗari tara da casa'in da takwas to amma na asalin riwayar bukari cewa ya falakadin sana tarafaha tarafaha ya kawo za ka musaka aluja tsakanin fa'un da ha'un mafhum za ka asali fakadin sana tarafaha ne riwaya ta hadisi din so sai kwaɓe wannan riga sai dawo da ita to bayan ya dawo da ita rigar yakin ta wannan jikin makiyin Allah Ubaida bin Sa'id bin Al-As manzon Allah san san sai ga riga ta bashi sha'awa sai ya ce wa Zubair bin Al-Awwam ya bashi danin ta sai karbi dani sai rike ta bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zubair bin Al-Awwam sai ka abin sai dawo hannunsa sai rike ta yana karba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ma sai aiko da Allah wannan riga din ina neman dani sai ba shi rigar ya ta zauna a wurinsa har sai bayan wafatinsa zubair bin al sake karɓo rigar da ya karɓo kayansa bayan nan mai ke aukuwa sai kuma umar bin al-khattab radiyallahu anhu sake neman ɗanin rigar ya sake tura masa ita bayan wafatinsa ta sake dawowa gare shi usman bin affan radiyallahu anhu sake cewa a bashi wannan aka sake shi ma bashi bayan wafatinsa ta dawo gare shi bayan wafatin usman sai ta dawo hannun alu ali radiyallahu anhu daga nan kuma sai ta dawo kan dan azubair ibn al-awwam shine abdullahi ibn zubair ibn al-awwam haka sai ta biyowa kowane magabaci daga cikin al-khulafa al-arba'a sai na cewa iya bukatan wannan na farko ala ra'sihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhum tayyib sauda haka wannan shine asalin ka'i hadisin yadda ya zo a cikin aljami na imam al-bukhari rahimahullah kenan mafhum tayyib wa an urwata wani asar ya sake ingantuwa daga urwa rahmatullahi alai anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qalu lizubair lalle sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare sun gaya zubair a yakin badr yayi ɗaya a badr yayi ɗaya a yarmuk afwan amma dai zamu ƙara bayani sun gaya masa wa zubair a filin yaƙi ala tashuddu fa nashuddu ma'aka wannan dalin duka rufu'a ne ala tashuddu fa nashuddu ma'aka shi ma wannan hadisi din ya zo a cikin bukhari amma na ala tashuddu fa nashuddu ma'aka wannan wasali din a yadda hadisin yake sai a gyara saboda ka'idar amana kenan fa na ilimi duk abin da aka dauka wani littafi ai kokarin kawo shi yadda yake mafhum balle magana kuma ta magabata annabin Allah sallallahu alaihi da sahabbai da tabi'ai radiyallahu anhum wa rahimahumullah sai suka ce masa ba za ka ainihin tashuddu wato shadda a filin yaƙi shine kawai sai abokanin gaba sun tsaya sai ku irin yunkuri na ƙarfi haka ku danna su ɗayan biyu ko su yi resisting pressure naku ko kuma ku danna su da ikon Allah ku karya su sai suka ce Zubairu bin al-Awwam radiyallahu anhu ba za ka danna su da ƙarfi ba mu ma mu danna su irin yadda zaka danna su Kale yace inni in shadattu kazabtum ni na san ko na danna su da karfi gaskiya ko ba za ku iya ba gaskiya ko na ba za ku yi ba qalu la naf'al suka ce a'a ba za mu baka kunya ba gaskiya yadda ka danna da ikon Allah in ka danna musu za mu danna ka dai wuce gaba in dai kai gaba za mu biyo ka yace musu kalman kazabtum ba kare ta su ake ba saboda kalmar alkazib na daukan ma'ana da dama ya zo a bukhari kissar ibrahim alayhi salam kazib ba iya daukan cewa kai tsaye a ce kariya bane sai dai abin da ke daukan wata ma'ana ta daban su haka a babin ladabi ba da mu ce su karya kuke yi saboda ka'ida duk maganar da muke murkasa ladabi a cikin ta musamman kana fassara abu na magabata kai kanka babu daɗi ka ce ya ce musu karya kuke yi su wannan ka'idan fassara kalma ana fassarawa da ladabi kuma magana ko kuskure kake gyara wani ka'ida ladabi ake yi babu wanda kafircin sa a duniya ya kai fir'auna amma sai aka ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha magana mai dadi na sa fahimce ka magana mara dadi na sa ko gaskiya mutai faɗa ba a fahimtar sa na'am fahamala alaihim kawai sai danna shine shadda ai hamala kawai sai ya dauke makamin kari al'umma ya haura kayin su hatta shakka sufufahum har ya tsaga sahunsu na yaƙi gabaki ɗaya gabaki ɗaya abokanan gaba da ya tunkara suna da yawan gaske fa jama'a sahu ake yi na yaƙi sahu ɗaya bayan ɗaya sahu bayan ɗaya shi kaɗai ya na cikinsu har ya tsaga sahu sahunsu gabaki ɗaya fa kuma wa ma ma'ahu ahadun har san da ya ƙetare abokanan gaba gaba ɗaya da ya juyo sai ya gana bayansa sun watsa babu kowa bayansa yadda ya ce in shadattu kazabtum hakan ya auku da ya juyo sai ga ba kowa tare da shi an dai fara dannawa da jama'a amma dai daga karshe <laughs> jama'a shi yasa hatta ashabban imanin geji geji ne kawai sai ga babu kowa tare da shi sun maraja a muƙubilan bayan nan da ya gama tsaga sahunsu sai dawo zuwa ga 'yan uwansa sahabbai musulmai da tabi'ai sai ya juyo gaba gare su gabaki ɗaya zuwa ga sahabbai ne ma don wannan ya faru a badar ne sai tsaga ya dawo gabaki ɗaya gare su fa akhadhu bi lijamihi har a lokacin abokanan gaba suka kama linzamin dabbar da ya hau fa darabuhu darbataini suka mar sara masu muni guda biyu a jikinsa darbatun ala atikihi duka dai suka masa anan wajen wuyansa da takwabi amma na baina kuma tsakanin duka biyu da suka masa da takwabi a kusa da wuyansa dama afwan wannan ya faru a yakin yarmuk ne afwan na'am bainahuma darbatun duribaha yawma badirin. tsakanin wannan sara guda biyun da aka masa akwai kuma yanka ɗaya daman wanda an masa yakin badar daman akwai sara da aka manna jarintan da ya a badar kwaya ɗaya to sai aka sare shi sara guda biyu tsakanin su na badar na ɗaya sabon sara na biyu tsohon sara na badar na uku sabon sara قال urwa urwa yace fa kuntu sai in kasance udkhilu asabi'i fi tilka darabat inda aka sara a jikinsa har ina iya sanya hannuna tsakanin wannan sara din hannuna na shiga ciki al abu wa ana sagirin ina ma sanya hannu a cikin ramin da aka masa ina ina wasa ina yaro karami hannu yake sawa Abdurrahman bin awf radiyallahu anhu akwai saran da aka masa jama'a na sanya hannun su ya buya a cikin saran da aka mara filin yaki hannu zaka sa ya buya gaba ɗaya ba sa gani kuma da haka suke yawo kuma an ce bismillah sai su ce na'am matuka sharuɗa sun cika shi shi shine uru ce ina shigar da yatsuna ma cikin wannan saran da aka masa ina wasa ina yaro karami ya ce asar ya zo cikin siyaru alamin nubala amma na asali hadisi ne shi ma na imamul bukhari rahimahullah shi ma mai siyar imamu zahabi rahimahullah ko daga cikin bukhari ne jihaduhu yawmal yarmuk jarintar da ya sake yi kuma a cikin yakin yarmuk shi wa kenan zubairu ibn al-awwam rahimahullah قال الحافظ ابن كثير حافظ ابن كثير الله يمسر هما هنا فرأسك لتافين سنة البداية والنهاية قد كان في من شهد اليرموك الزبير بن الأوام lalle daga cikin jama'ar da suka yi yakin yarmuk akwai az-zubair ibn al radiyallahu an sai ibnu kathir ya ce, huwa afdalu man hunaka min sahaba duk sahabban da suka je yarmuk babu wanda ya kai shi daraja a filin yakin bi ma'ana babu wanda ya kai shi jarunta ga baki da yakin yarmuk Wakana min furasanin nas wa shuja'anihim iya daga cikin jama'ar da suka hau doki a filin yaƙi kuma iya cikin jarumai da suka je yaƙin fajitama ilaihi jama'atun min al-abtal sai kasance jama'a daga cikin al-abtal jarumai ash shuja'ad masu ƙarfi da jarunta suka taru gare shi yau ma idan a wannan wuri faqalu suka ce ala tahmil fa nahmil ma'aka shin ba za ka danna abokanan gaba da yaƙi ba ka kai musu harin ba zata da ƙarfi a danna su in ya so mu mu biyo bayan ka faƙala ya ce innakum la tafutuna kai zai wahala in nayi ku yi in nayi yadda ya faru a badar ko kuma a baya haki sake auku a wurin ya ce zai wahala idan nayi ku tabbata ko da wai tabbatan da yake nufi in sun danno mu da ƙarfi zai wahala ku iya tabbata ba ku ja da baya ba saboda akwai inda yake halatta a ja da baya a filin yaƙi akwai inda baya halatta iyyakum minkum ishiruna sabiruna yaghlibu mi'atayn har zuwa al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima fikum ضعف aw ضعف ala ikhtilafi riwayat har zuwa iyyakum minkum mi'atun sabiratun ya galibu su a zamanin sabai kowane mutum ɗaya akalla abokanan gaba mushrikai zai tunkari goma ne amma daga ƙarshe da Allah ya san irin raunin mu sai ce yanzu ku kowane mutum da zai iya tunkarar mutum biyu wannan shine bayanin da Sheikh rahima rahimahullah ya yi saboda raunin mu imanin mu bai kai nasu ba shi yasa jarraba babu dama yanzu mu samu jarraba irin ta sabai imanin mu bai kai haka ba to an ba su dama akwai inda ake iya guduwa to kuma mafiya yawa yakin da suka je in ka wuce ka cire yakin Hunaini kusan ko ina abokanan gaba suna ninka sabai, ko biyu ko uku ko hudu akwai yakin da sun ninka sama da saba'in ɗauki yakin mota sahabbai dubu hudu abokanan gaba dubu ɗari shida har Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya ce wallahi la nuqatiluhum bi adadina innama nuqatiluhum bi hadha ad-dini ba mu tunkare mushrikai makiya Allah da yawan mu ba mun tunkare su da addinin musulunci ne a wannan rana musulunci ne yaki ba mu muka yi ba saboda zama musulmi kullum nasara zuwa ga Allah yake mayarwa wa man nasru illa min indillah zaka duk nasarar musulmi ga Allah take in an ce a ah, kaza ka kaza ka ce a ah, al'amarin Allah ne hukunta ran da ka ɗauka kai din kai ne sai Allah ya bayyana maka kai din ba kai bane to wannan shi ya faru sai ya ce innakum la tathbutun lalle ba la tuthbituna ba za ku iya tabbatuwa ba akwai inda yake halatta a jada bayan mun kira amma in ba su fi ku yawa ba babu kuma sharadin cewa za ka zo ka tunkari wasu mushrikai ne ko kuma za ka dawo gida ka kara shiri ne bai halatta mutum ya juya da baya idza laqitum fi'atan fahbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun idza laqitum alladhina kafaru za'fan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin dibarahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah so wannan shine sai yace ba za ku iya tabbatuwa ba faqalu bala suka ce a'a da ikon Allah za mu iya fahamala wa hamalu sai danna makiya Allah mushrikai su ma sai suka danna falamma wajahu sufufar rum lokacin da suka tinkari sahun rumawa karfin rumawa a yakin yarmouk da suka ga adadin su sai wani ya ba kansa fata to ai sun ninka mu goma ya halatta a yi mai aja da baya shine mai ahjamu sai suka dan ja da baya wasu wa aqdamahu wa shi kuma sai ya gaba bai jawo da baya ba wasu sun tsaya da baya kalman hajama shine dan ta'akhara kenan kadan ya raba to amma na sai suka ja da baya shi kuma sai ya gabata raka sufufar rum sai je tsaga sahun rumawa shi kadai shi kadai ya tsaga sahun rumawa adadin makiya Allah yakin mu ya kai nawa ya kai mutum nawa na'am yakin a yakin yarmouk ya kai nawa gaskiya akwai malaman tarihin da ke cewa sun kai mutum dubu hamsin wasu suna kaiwa sama da haka wasu kasa da haka amma abin da zai baka mamaki ka sufufar rum shi ya tsaga sahun ruma ga baki ɗaya shi ɗaya hatta kharaja min aljanib akhar har ya fito ta wani bangare ga baki ɗaya tsakanin su suna saran yana saran da ikon Allah ya tsaga tsakanin su ya juyo qul law fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila mabajihim mutuwa a hannun Allah take duk wanda Allah bai ce zai mutu babu da ma kashe shi in dai lokacin bai yi ba yanzu wannan zaka zamanin zai fito akalla ka tsaga tsakanin mutum dubu kadai ka fito kai kadai kuma kun je da jama'a an barka ka wuce kai ka je ka tsaga ka dawo in ba kariya ta Allah ba ka isa kai wani abu shi yasa duk abin da musulmi zai a duniya in ya bar Allah yayi asara nasara kaɗai ka sani Allah ne babu dama hankalin ke gaya maka wannan zai dawo da ya tsaga tsakanin sai toto na bangare wa'ada ila ashabihi sai ya dawo zuwa ga sahabbansa wanda suka ja da baya shi da ikon Allah bayan ya tsaga tsakani sai ya dawo gare su sun jawo ilaihi maratan saniya sai suka sake dawowa gare shi su jama'ar to yanzu ma ka sake yi za mu sake yi sai ya amince da ya sake yunkuri fa fa'ala kama fa'ala fil ula da ikon Allah sai ya tsaga tsakanin mushrikai yadda aka ta karo na farko fito lafiya shi yasa yanzu fa jama'ar da suka san me jihadi hatta a filin yakin ana yaki da abokanan gaba gaskiya wanda suka yi wani in kace dauki bindiga daukanta ma bala'i ne gare shi daukanta to waɗannan fa'idan suna yi ba wai ake dauka makami wani fa hannunsa tukuna bayan ribas bayan ainihin rizab hannun dama da hagu duka aiki yake da shi ya aikata a karo na biyu yadda a karo na farko wa juriha yawma idhin jurhaini baina katafaiki sai aka ji masa ciwo a wannan karo ciwo guda biyu tsakanin kafadarsa kafadunsa guda biyu aka mar manya manyan sara wannan an kira manyan ciwo ne banda wanne banda kananan ciwo da ya ji da ikon Allah wa ƙalabin ibn kasir fi mawtinin akhar ibnu kafir Allah ya masar hama yana fara a wani wuri na daban a cikin wannan littafin sa na albidaya wa nihaya ba ci gaba da wacce magana ba a wani wuri yace wa kharaja zubair ma nas ila sham mujahidan zubair ibn al-awwam Allah ya masar hama ya kuma yadda da shi ya fita tare da mutane zuwa ga ainihin sham yana mai jihadi fa al yarmuka da ikon Allah ya samu ikon zuwa yakin yarmuk yakin yarmuk an gwabza shi ne a wani wuri wanda yanzu in zan yi na hakikatan yana nan bangaren kasar jordan ne saboda dalilin mayakin yanzu akwai jami'ar da ake kiranta a jordan cewa me jami'atul yarmouk saboda tarihin wannan yaki da aka yi so da a wannan tsakani aka yi wannan yaƙi din so da ya shaida yarmouk fatasharrafu bi hudurihi jama'ar da suka je yaki din sun ji daɗi sun samu ɗaukakuwa da ikon Allah saboda dalilin zuwan Zubairu ibn al-Awwam radiyallahu an kowa yana murna yana jin daɗi yana ga yanzu an sake samun jarumai da za su ja al'umma a je gaba wa kanat lahu biha al-yad al-bayda wal himmat al-ulya ya kasance a yakin yarmu kuma da ikon Allah yana da ainihin wato farin hannu wato hannu wanda yake mai daraja ta haske wannan yabo ne laraba na sha fassara shi a nan wurin in wance yana da al-yad al-bayda wato iya da kaman wani daraja fiye da wani sannan kuma yana da himma wacce take kololuwar himma duk inda kake jin himmar mutum da kai kololuwa da ikon Allah himmar Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ta kai kololuwa mafhum tayyib a lokacin waqtaraka jiyushar rum wa sufufahum marratayn shi kadai ya tsaga gabaki ɗaya sahun rumawa abokanan gaba ya tsaga sojojinsu da kuma ainihin sahu sahu nasu marra sai har sau biyu min awwalihim ila akhirihim daga farkon su har karshe shi kadai ya tsaga sahun sau biyu ya shiga daga farkon su ya je har karshe da ikon Allah ya juyo ya sake zuwa ya tsaga tsakanin su ya sake fitowa <laughs> bahaushe ce wai wata miya sai a makwabta ni kuma na ce wata miyar ma ta fi karfin makwabta to mene shi zaka ji ta makwabta ai kaga tafi karfin makwabta mutum shi kadai dai iya tunkaran wannan abu ya je ya tsaga sahu ya dawo ya sake zuwa ya tsaga sahu ya dawo shi yasa mafiya yawa jama'a jihadi ba da hamasa kawai ake yin sa ba sai da me sai da ilimi da isti'dadi da kuma riyaba na yin sa wannan shine amma na ba kaman zubar gada bane mafiya yawa mutane sun dauka wai daga an yi magana sai mutum ce to an ai nan za a yi a'a za a yi wani shiri aka yi da yin sa kai personally wani shiri kake yi jama'a ko fa wasanni ba a zuwa rana ɗaya mutum ya ce zai yi yanzu ba za ka je ka ce kawai ka shiga cikin tim din ƙwallon ƙafa na wiki ba sai a ce to yanzu shirya za mu yi mata gobe ka zo ka buga Ba ka taɓa yin ƙwallon ba ce ka buga to wannan fa shedanci kenan wanda babu wasu ƙa'idodi, babu wasu hukunce hukunce na binsa in ka je mai za ka yi zubar gada za ka yi to idan wannan a duniya ma ba a yi kuma ba dama yanzu ka je ka ce kawai ka shigo cikin likitoci zai yi ka shiga ciki ga medical doctor dakta zai haka mutum ya zo ya shiga cikin likitoci a masa rijista ya shiga ba zai yiwu ba ba wai sai ko ba kai medicine ba ko kai school of nursing ba za ka je ka shiga cikin likitoci a yadda da kai ba saboda ilimin ka bai kai haka ba mafiya yawa abin da ke damun mu a yau shine mutane kawai hamasar ke damun su ba a shiri shiri ne ba sai wani ya ce ma zo kai kaza ba alal akalla kai labudda an tu'allima nafsaka arrami labudda min zalika bin riyaba wa ma ashbaha zalika anta ma al-akh aw ma al-ikhwa ba laifi a rika yin wannan ba wai kawai rana tsaka mutum haka kawai ya fito ba jama'a wasan duniya ba haka ina tuna akwai lokacin da muka yi wani zaman karatu haka na allo to akwai wani gardi ne babba sosai ya girme wanda mafi yawa suke cikin tsangaya da ibn dori ba ma cikin tsangayar da muka yi karatu yake ba a wani wuri ne to me ke faruwa sai ya ga ya je shiga irin miyatti din nan sinima sai je ga irin yadda mutanen china suke yaƙi sai mutumin china ana irin chinese din nan sai ya kwanta ƙasa sai ya tashi sama yadda ka san kifiya sai ya dirka a wuyan wani suna yi ko ba sa yi suna yi shi da ya gani kawai sai ya zo tsokani faɗa da ya tsokani faɗa sai aka amince kawai wanda za su yi faɗa da shi karfa ne ka basa da ya tsokano kawai sai ya ja da baya sai ya kwanta a ƙasa yana kwanciya sai wannan da ya tsokano sai ya zo hau kansa ya ta zabga sabala wallahi ya dunduma shi sosai to bayan an gama yaki da kira kwace shi ya marjina jina ake tambayar sa muke cewa wani ya kai kwanta ana fara abu kawai ba wani abu sai kwanta wai sai ce jiya ai ya ga chinese ne sai ga yadda suke tashi sama wai ya kwanta ya tashi sama ne sai ga tasowa jama'a wannan fa shedanci ne shedanci ne fa ya gagarayi kawai dai an gana ta jijiyoyi a ƙasa yadda kasan maciji wanne ya zo ya hau kai yadda ka da yake so da aka gama kallo kuma sai aka raba to wannan fa jama'a menene laisa bil jihad kawai wannan wasa ne a fasibutum annama khalaqnakum abasan wasa ne wani hamasa dauke shi ya gagara yi akwai kuma haka da ya fata faruwa da wani shi ma shigen irin wannan ne ya ga irin masu jido din ana training wanda yake karantar da su jido din Allah ya dauki rayuwarsa sunansa da azumi na gongola Allah ya ji kansa ya zauna a garin nan shekaru da dama to me ke faruwa shi ke karantarwa in aka zo sai kawo mutum haka idan ka zo sai daga haka masu training sai doka da kasa sai ka mutum fi sai tashi juya ka je ka sake dawowa layi da baya a daga ka a doka wani ya zo sai abin ya ba sha'awa sai ga an daga mutum sai a doka sai ya dawo da layi kawai shi ba sai kuma hulasa takalmi sai ya shiga wallahi da aka daga shi da aka doka ana jira ya tashi sai ga kawai jini na zuba aka juya ga ko numfashi ya yi aka kai shi gadon asibiti daga baya Allah ya sa ya farfado a sai suma ne shi ne da farko don dan mensa mai faru ya ce shi dai ya san ya shiga layi bai san mai faru ba sai gan shi nan. shi kuma na sai yake tambaya mai ba. ya aka ya sai aka ce to ai ba ko ne to ai ba san shi ba ya ake shigo jama'a wai a dauki mutum a doka da kasa fa sai ya koya wannan ma fa sai ka koya a dauke ka a buga da kasa jama'a nawa zaka je a kasa ba su tarwatse ba yanzu wallahi yadda kasar ruwa ka zamu zube jikin daman ba a dafe yake ba kuma an ce dafa ba wai aje a yi sihiri ba a dafuwa na me na isti'idadi bin riyadu ma ashbaha zalika wannan shi ake magana a kai wannan wajibi ne kowane mutum alal lakalli ko ba zai iya zuwa taimaki addinin Allah ba dai alal lakalli ya koyi gudu da komai dan yadda zai gudu alal lakalli dai koyi yadda zai gudu in ba zai iya yi ba amma in zai na farkon fa huwa aula to wannan fa jama'a harkokin duniya kenan na'am jihaduhu yawma hunain yakin zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu a yakin hunain wa yawm hunain a yakin hunain mun sa da ya faru laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id ajabarkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina tayyib sau da wannan shine yakin ma da aka je musulmai sun fi mushrikai yawa to wa yawma hunain ta'ana zubair al-mushrikina hatta azalahum an amakinihim zubair ibn al-awwam radiyallahu an ta'ana ay ala wadani fa'ala yayi mummunan suka zuwa ga mushrikai da kai musu harin bazata shi kaɗai, hatta azalahum an amakinihim duk ƙarfin kafirai a wannan yakin sanda ya gusar da su a gurbin su kuma da ikon Allah shi da ya tunkare su a inda suke tsaye san da danna suka koma baya kuma shi kadai fita kai wannan harin wa kana qa'idan mushrikina sai kuma ya kasance jagoran mushrikai a lokacin komanda nasu wanda yake komandan mushrikai masu yakan musulmai yuraqibu sayral qital yana kiyaye jujjuyawan yaƙi da kuma tafiya zuwa ga yaƙi ya san yadda ake yin yaƙi kuma daga kaza faru sai ce to kaza ake yi bi ma'ana ya ƙware a sanin yaƙi shi kwamandan mushrikai mai ilimi ne akan al'amarin yaƙi fa akhbarahu ashabuhu sai sahabbansa sahabban wa shi wannan kwamandan kafarai. don kalmar sahabi a loga shine kawai tabi'un wa matbu'un wanda ya bi da wanda aka bi to masu bin sa kenan sai masu bin sa suka ce annahum yarawna farisan wadi'an ramhahu ala atikihi suka ce daga nesa mun ga wani mutum na tunkaro mu iya tahowa a guje yana haye akan doki ya kuma sanya makamin sa a wuya asibar ra'sahu bi mala'atin hamra ya kuma rufe kayinsa da ainihin wata irin hular yaƙi da ke jajawur a kayinsa ina fata an gane na'am faqala hadha zubair ibn al-awwam sai shi komandan nasu ya ce kai wancan zubair ibn al-awwam ne inda haka ne saboda komandan ya san tarihin yaƙi iya da ilimi akan siyara na yaƙi da jijjuwa yaƙi kawai ce suka ga wannan tunkaro mu a guje ga irin yadda yake da fi akan doki ga irin yadda yayi ga kuma inda ya sa makami sai ce to Zubair ibn al-Awwam ne in ji wa in ji makiyin Allah wa yace wa ahlifu billata wal uzza yace ina rantse muku da lata da uzza thalithata al-ukhra alakum الثالثة dhakar wa lahu al الأنثى Allah yace tilka idan qismatun ضيزى saboda allolin su daman lata da uzza da manata da aka zo gaba kuma sai suka ce yanzu 'ya'ya maza nasu ne mata na Allah Allah ya ce tilka idan kismatun biza wannan ai rabon kura ne ku ƴaƴa mata na Allah ne maza kuma naku ne wato an zaɓi abin da ake so wanda ba a so fa to na Allah ne sai ya ce na rantsa da lata da uzza la yukhalitannakum fas butula sai ya zo har cikin ku ya samu ya gwamutsu da ku ku tabbata kar ku ja da baya yace Zubair ibn al-Awwam ne ku yi kokarin daure ba amma zai zo ha cikin ku shi kadai ya riko su jama'a gaskiya a cikin musulunci an yi jarumai falamma intaha Zubairu ila mawadi'il mushrikina wa absarahum lokacin da Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ya zo zuwa ga guraben mushrikai wa absarahum kuma ya kallo su daga nesa kasa da hum ikon Allah kawai sai ya nufe su yana kallon su kuma yana nufan su maimakon ya ja da baya amma shaidan bai bashi fatawa ba da ikon Allah iya da akan fatawar Allah da kuma sunna falam yazal yuta'inuhum hatta azahahum anha bai gushe ba da ikon Allah duk yawan mushrikan nan yana yaƙa su yana tsaga tsakanin su da ikon Allah san da ya danna su suka bar inda suke suka ja da baya jama'a jarumi ne ko ba jarumi ba akwai sunan da ake ba mutum da ya fi jarinta in dai an san shi to ya dace a bashi don ya fi karfin jarumin akwai suna in ko babu wani abu ƙololuwa shine jarunta to sai a ce babban jarumi ne mu kara da babba ina fata an gane mu kara da babba yawwa babban jarumi ne wannan in dai ba sunan ne fi jarumi to babba ne abinda bahaushe ke cewa wai kai kadai gayya yadda aka ce inna ibrahim kana ummatan wannan shine kai kadai gayya kenan mutum ɗaya da ke iya tunkarin al'umma da yawa da ikon Allah bai gushe ba yana su kansu yana yakar su sanda suka ja da baya suka dan yi withdrawing daga inda suke ma qasada amr ibn al-as misra li fathiha lokacin da amr ibn al-as radiyallahu anhu yayi niyan zuwa ga misra kasar egypt don bude ta ayi fatihi nata a kafa daular musulunci amr ibn al-as ya je wannan yakin kuma ya yakin karkashin zamanin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu me ke faruwa kanar ma'ahu quwwatun tablugu thalathata alaf wa khamsa mi'a rajulin jama'ar da ya fita da su yaki akwai sojoji dubu uku da dari biyar maza jarumai mutum dubu uku da dari biyar shi wanda zai je yaƙi misira kenan ya bar garin madina zuwa ga misira da soja dubu uku da dari biyar wa kataba ila umar ibn al-khattab yastamidduhu فكتب إلى عمر بن الخطاب يستنده سيربط وثيقة زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه wanda yake shine asalin kwamandan kololuwa wanda yake jagorantar musulmai a duniya yana neman ya kara mar karfin sojoji sojojinsa dubu uku da biyar sun yi kaɗan ya tunkari wannan gari ga baki ɗaya fa ashfaqa Umar min qillati adadi quwwati amri sai umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya ji tausayi ya kuma yi rizinin ya kuma ainihin damu da karancin sojojin amurbin ibn radiyallahu an cewa soja dubu uku da biyar tunkari Misira ai abu ne mai wahalan gaske kai ai yayi tsanani wannan al'amari da ikon Allah ya ce fa'ar salar Zubaira bin al-Awwama fi alfan. sai aika Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu a cikin sojoji dubu goma sha biyu. waye tura shi Umar ibn al-Khattab tunda wancan komanda Amr ibn al-As radiyallahu anhu ya ce sojoji sun yi kada to sai ce a kara da Zubair ibn al-Awwab da kuma soja dubu goma sha biyu kaga anan ma an yi abin da ake cewa al-itinaf kenan zikirul amm ba'd al-khas saboda darajar sai da aka ce maka kawai dubu sha biyu da daya ya bi gayya a risa mun da risa kai bai yi ba tare da cewa wacce gayyar ba fa kuma mai albarka ne wannan ni da kai annuba mu kai mu shiga cikin ta ba wakila a wani kauli kuma aka ce arsala umaru arba'ata alaf rajulin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu a wani kissa aka ce ya tura sojoji dubu hudu ne a ƙara da dubu uku da ɗari biyar zama nawa dubu bakwai da ɗari biyar alaikin mina sahaba alkibar a kayin masu jagorantar sojoji dubu hudun nan akwai sahabbai manya-manya ga sojoji dubu hudu ga kuma manyan sahabbai saboda akwai kibarus sahaba akwai sigarus sahaba wannan dole a bambance akwai manyan sahabbai akwai ƙananan sahabbai manyan su ne irin su Zubair ibn al-Awwam su Abubakar Umar Uthman radiyallahu anhum wani bangare ana sa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a bangaren shekaru akwai sigaru sahaba su ne irin su Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhum su Abdullahi ibn Umar duka sigaru sahaba ne saboda su suhuba ma tabaka tabaka ne akwai kibaru sahaba akwai sigaru sahaba akwai kibaru tabi'in akwai sigaru tabi'in mafhum tayyib so sai aika da dubu hudu amma na a kayansu akwai ainihin jigogin sahabbai akwai azubair na farko azubair bin al-awwam a cikin jigogin na biyu akwai al-miqdad bin al-aswad wanda yake hannun hagun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a badar sannan wa ubadat bin samit da ubadat bin samit wannan shi ma jama'a wani jagora ne bakar fata ne lokacin da aka je kayan yakin sarkin misra za a yake shi an je gaban sa an tsaya sai wuce gaba cikin rundunar da aka je sai kalle shi baki kire ce kai ku gusar da wannan bakin gaba gare ni kai kada baki yawan magana ban yadda baki mutum ya magana ba sabai suka ce to wannan shine afdaluna ra'aya wa ilma duk nan yafi mu ra'ayi da ilimi muqaddamun alaina shi aka gabatar a kayan mu la fadla li ahadin ala ahadin illa bi taqwa suka ce mu a wurin mu launi bai sa kafi wani sai da tsoron Allah ya fara musu izgili tukunna aka masa magana ta izza saboda afdalul jihad kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin ja'ir hadisi ne sahihi ya zo cikin sunan na Abu Dawud sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah Sheikh Muhammad Nasir Allah ya masa rahama ya inganta shi sannan wa maslama bin makhalat da kuma maslama bunu makhalat ga mutane dubu hudu ga sahabbai hudu manya manya Zubair bin al-Awwam al-Miqdad bin al-Aswad Ubadah ibn Samit maslama bunu makhalat radiyallahu anhum su hudu kenan wa kana akharun wasu suka ce kharij ibn khuzafa huwa rabi akwai kharij ibn khuzafa shine na hudu wato aka tira maslama ibn khalid suka ce na farko zubair ibn al na biyu mikdad na uku ubada na hudu kharija suka ce a na hudun nan ba maslama bane kharija ne wannan sabani ne amma da shi wanda muke magana kansa a zubair ibn al-awwam ittifaqi ne babu sabani iya ciki a yana cikin ma kuma shine na farko na'am wa kataba ilaihi sai umar ya tura zuwa ga ainihin kwamandan nasa Umar bin Al-Khattab radiyallahu zuwa ga sa Amr bin Al-As cewa amdattuka bi arba'ati alaf ina ƙara maka ƙarfi ina ƙara enforcing ƙarfinka da sojoji dubu hudu ala kulli alfin minhum rajulun a dukkan kan mutum dubu hudun nan akwai kwaya ɗaya da ke jagorantar su shi mutumin din nan makama alfin matsayin mutum dubu yake shi ma Zubair bin Al-Awwam da mutum dubu mutum dubu shi ma dubu ya zama nawa dubu biyu al-miqdad ibn al-aswad dubu jama'arsa dubu dubu biyu ubada ibn samit dubu jama'arsa dubu daya maslama ibn khalid ko kuma khalid ibn huzafa dubu jama'arsa dubu duk dai a cikin wannan ina daukan sa a matsayin mutum dubu ne in baka saboda mu muka yaki da su mun san su wane ne kowane ɗaya a kayan su a cikin sunan matsayin dubu na baka shi so zaka ga dubu hudu ga kuma hudu a matsayin dubu hudu an tara na baka nawa dubu takwas in a yanzu ne ɗaya a matsayin miliyan ɗari bakwai gaskiya ya ya fi ƙarfin ma dubu hudu ya fi ƙarfin dubu gaskiya ko ma sama da haka yadda na faɗa wa kana zubair ala ra'asi haula rijal kuma idan ka tara dukkan jama'a dubu takwas ɗin da wakilcin dubu ɗaya dubu hudun zubairu ne kuma jagora ga baki ɗaya shi zubairu bin al-awwam radiyallahu an shi ne jagora ga baki ɗaya a cikinsu to yanzu mu kaddara sun kama hanya sun bar garin madina zuwa ina zuwa misira insha Allah sai mu tsaya ana sati mai zuwa sai mu kaddara sun isa inda aka ce su je su samu amr ibn al-as radiyallahu anhu sun isa sai mu kaddara daga suka da suka isa mai auko ko so insha Allah ta'ala sai mu tashi akai dan in nayi gaggawa darasin nace sai na kara saba zai fito yadda nake bukata ba su da garan mu kwana a jeji insha Allah ta'ala za mu dakata anan na ɗaya nan abin nan akwai wani dan uwa da ya rubuta littafi sunansa injiniya tukur muhammad funtuwa ya rubuta littafi akan courtship and marriage in islam da harshen turanci ne wannan littafi gaskiya littafi ne mai fa'ida musamman ga 'yan boko da suka yi aure da ma wanda ba su yi auren ba dukkanin su biyu ya shafe su ina ba da shawari a nemi wannan littafi don a karanta amfani da abin da ke cikinsa na ilimi ana iya samun su a wajen masallaci nan wurin ana kuma iya samun su a shagon bookshop na cikin masallaci nan maktabar sunna ana kuma iya samun su a shagon malam Muhammad Kabir insha Allah ta'ala a nan wunti kasuwar laushi ko waɗannan wurare insha Allah ta'ala za a iya samu Islami ya dace ne wannan magana na sha'afa ana tunatarwa gare mu cewa yawanci akan manta akwai wurin da bai dace a kama ruwa ba ana kamawa bilakika wannan sharri ne mai girma saboda matukar ba wurin kama ruwa bane a cikin harabar masallaci ya kama ruwa jama'a fa mu sani babu da cewa cikin masallaci muka kama ruwa iya daga cikin mafi munin sharri na abin da mutum zai yi kewayen katangar masallaci wani janibi na masallaci ko da bai kai kwaryar masallaci ba bilakika wuri ne mai daraja a wurin musulmi saboda sallah na iya kama shi a wannan wurin yayi ta kuma idan dai za mu tsuguna a wurin mu kama ruwa bilakika mun yi rashin ladabi wajibi ne a kayan mu mu je ban daki saboda an ware shi don wannan ne in kuma mutum yana ganin bai masa ba babu laifi mutum kafin ya bar gidansa ya kama ruwa ya alwala ya cikin nutsuwa da ikon Allah wannan babu damuwa yawa amma na in ba haka ba mu yi kokarin aiki da abin da aka ware don wannan Allah ya taimake mu wallahu ala sai mai tambaya sai mai tambaya cewa yake malam nakan ga idan aka yi sallan jam'i wato sallan da ake saboda ainihin ruwa ko wani abu daban an hada sallah nakan ga an watse ba a yin tsayawa ko a yi tasbihi din ya ainihin ne ya dami alamar yake yana son malai masa karin bayani to wallahu alam ni na san an so dai in an hada sallah guda biyu a yi iya kokari a ga ba a dade sosai a masallaci ba saboda dama an hada da rukusa ne kan an yi magariba da sha hada ana bukatan barin masallaci ba tsananin dadewa ake so a ya ciki ba amma abin da na bayyana da wannan nasi bai hana ko mutum ya zauna ya azkar a bayan sallah wannan shine abin da nake sani ban san akwai asar da yace kada yi azkar ba na aka fahimtar da nake kai wallahu alam a hada magariba da isha mutum ya azkar sa ya kammala ya koma gida wannan shine amma cewa ana idar da sallah kuma tashi fita guje ko wani mai kama da haka gaskiya ban san nasi akan wannan ba wallahu alam ga dai abin da nake tare da shi to wannan kuma cewa yake an yana son malami masa bayani dangane da ainihin jalasatul isra wato liman ya yakan yi jalasatul isra ya zama wasu ba sa yi sai su tashi kafin liman ya ainihin matsayin sallan sannan kuma da ainihin karin bayani ne wato yakan tashi kafin liman ya tashi liman ya jalasatul isra shi yi ba to son samu tun da limamin ka yayi da ya dace kai din yi to amma dai ala ayi halin ga wanda ya mike ko da bai yin ba sallarsa da ikon Allah tana nan wannan babu kokonto a kai abin da ke da hatsari a sallah ka riga liman kabbara ta harama ko sallama wannan mafiya yawa da gangan su suke kasari tare da cewa a kowace gabar sallah ba a so ka riga liman saboda masu koyi da liman kala hudu ne akwai ainihin mai almusabaqa akwai mai almutaba'a akwai mai almusawa akwai mai attakhalluf wannan su ne jama'ar da ke koyi da liman ɗayan hudu ne na farko akwai mai koyi da liman daga liman yayi yayi wannan shi yafi dacewa da sunna idza amana fa aminu idza qala sami Allahu liman faqul rabbana lakal hamdu idza raka'a farka'u akwai na biyu masu yin ainihin me riga liman kafin ma liman ya yi su yi to wannan iya daga ciki malamai sun ce mafiya yawa ba ba ta sallah yake ba amma na illa ce mai girma a sallah na uku akwai daidaituwa shine kuna yin aiki tare da liman na hudu kuma shine at-takhalluf shine wanda sai liman yayi abu ma nesa kai mutum ba kai ba kama ga mutum liman yayi tahiya ya mike sai a daɗe bayan kuma liman yayi tahiya da sunna sai a daɗe shi bai mike ba har sai an kusa kammala fatiha sai ga tukunna sake miƙowa shi ko kuma a yi ruku'i har sai ana niyan dagowa sai ya dago ko kuma a dago har a yi niyan su jira shi bai dago ba to wannan a takhallub shaykhu samir rahimahullah cikin kitabu salati shi ma bai inganta ba matukar ba wai gaggawar liman ne yake yi na bid'a da bai inganta ba wannan bai halatta ba so amma dai abin da fi dacewa in limamin kana yin jilsa kai ma kai saboda ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifuhu wallahu ta'ala alam to ai nan kuma abin nan tambayar sa ta biyu yana magana ne akan ainihin isbal yana son malam ya yi masa bayani akan isbal to ainihin takaita abin nan wando dai ina ne ya kamata ya zama kuma ina ganin kamar zai zama tambaya ta karshe saboda ainihin an fara yin ruwa to magana akan wando a ka'ida na sunna shine an ba mutum zaɓi biyu na farko ya auna daga kwabrinsa zuwa ga gwiwarsa idan ya auna sai bar wandonsa rabi rabin kwabri shine nisfu saq na biyu kuma in ba zai iya ba to ya saukar amma na karya kuskura wandan ya kai idan sawu saboda hadisi a bukhari ce libasul mu'min ila nisfu saq wala haraja fi ma bainahu wa bainal ka'bayn ma asfal min al ka'bayn min al izar fa huwa fi nar wandan mu'min rabin kwabri ne tare da cewa mafiya yawa wani lokaci karancin karatu na sa jahilci wannan babu laifi abun da ya kasance daga rabin kwabri zuwa idan sawu duk wandan da ya wuce idan sawu a cikin wuta yake mafi ya yawan mutane su ce to ai akwai hadisin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na Bukhari da yace ya Rasulullah inna ihda eh, inna ihda shaqqai izari yastarhi illa an ata'ahadahu fa qala lasta mimman yaf'aluhu khuyala yace manzon Allah ai kafar wando na ɗaya na dan sauka sai dai ina dago shi sai annabin Allah yace kai baka daga cikin masu aikata shi dan me dan alfahari to sai mutum ya ce to ai an ce sai don alfahari wannan nasi bai ce sai don alfahari ba saboda idan aka cewa abubakar siddiq lasta kai baka daga cikin masu don alfahari ni da kai imanin mu ya kai nasa ne shi yayin annabin Allah ba shi garanti ba zai dan alfari ba ni da kai mun yi zai ba mu garanti waye ya san mu zai ba da shaida a kayan mu waye ake wahayi gare shi za a tona asirin mun mun boye shari ba a bayyana ba so haka malamai suka ce Abubakar Siddiq na farko iya da certificate din aljanna haka ne eh ni da kai muna da shi ko fa certificate din barzaku ba mu da shi ko fa certificate din tudun a Arab da ake faɗa ma babu na da yake nan na biyu a cikin sabon babba ba mai darajarsa sa na uku abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa zamanin da suka yi da manzon Allah su gaisa da shi a rabu da juna ya fi zamanin da aka yi babu annabin Allah na shekara 48 shi sai na so gaisa a rayuwa sadaka musulmi mai imani babu dama saukin da aka ba bakar siddiq ya ce shi zai aiki da shi tare kuma da cewa ko shi abubakar siddiq radiyallahu anhu bai aiki da wannan saukin ba ya ci gaba da dagawa akwai kuma hadisi na muslim da ke kara bayyana illar sauke wannan wando abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ke cewa marartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa fi riwayatin marartu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha yace na wuce manzon Allah wando na dan sauka kasa yace da ya ganni sai yace ya abdullah irfa izaraka kai abdullahi daga wandonka yace farafatu sai in daga faqala zid qara yace sai in sake karawa faqala zid yace qara yace in sake karawa wanda yake karanta da suka ce ina yace ka dakata yace bai ce in tsaya ba sanda wandon ya kai rabin kwabri kenan abdullahi ibn umar mai girman kai ne ya ce yayi babu bai da girman kai ni da kai mun san yafi mu albarka a wurin Allah ba mu da kokonto yafi mu alkhairi da falala me yasa ka ce daga banda wannan ga hadisi ɗaya na muslim da yace salafatun la yukallimuhumullah yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim mutane uku annabin Allah yace Allah bai musu magana gobe kiyama bai kallon su bai kuma tsarkake suna da azaba mai tsanani mai ruwaito hadisi abu zarre radiya lana ke cewa khabu wa khasiru kai wannan jama'a sun shiga sun shiga dubu uku sun kuma yi asara su wane ne wannan kai wannan sun shiga uku na farko sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ce al-musbil izarahu wanda ke barin wannan sai wuce dan sawu shine number one a cikin su ma gabaki ɗaya uku wannan bala'i ne ko ba bala'i ba wannan ai bala'i ne number one a cikin ukun ma shine wanda wannan suke wuce idan sawu jama'a malaman sunna sun tabbatar da cewa bai halatta mutum ya bar wannan sai wuce idan sawu ba in mutum ya bari ya wuce wannan shine girman kan wannan shine abin da ya tabbata a nassi ba wai girman kan wani abu bane a a ya wuce idan sawun shine girman kai dauki sunan na Abu Dawud rahimahullah ya karanta saboda haka ijma'i na malaman sunna a yanzu akai babu kokonto akan wannan shine kaida ta sunna mafi yawa jama'a na kyamata ko kuma aka rike hadisi na Bakar Siddiq to ai an ce ba dan alfahari ba bai dace saukin da aka yi wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ni da kai yau mu dauka shine abun magana ba jama'a ni da kai wane ne abun da aka faɗa shine Sheikh Uthaymeen rahimahullah yace ba a yin hadisin a ce wannan mutlaq da muqayyid ne a ce wannan azabar sai wanda ya dan alfari yace wannan kuskure ne kace sai wanda ya dan alfari dauki majmu'atu rasail ka duba Sheikh Uthaymeen rahimahullah magana akai yace azabar biyu ne wanda ya dan alfahari shine salatatul la yukallimuhumullah su ne mutane uku da Allah baya musu ainihin baya kallon su shine wanda ya dan alfahari wanda kuma ya sauke wandan dan al'ada ba dan alfahari ne, shi ne wanda za a kama wajen da wandan ya rufe amar azaba da wuta gobe kiyama ya ɗanɗana wuta bayan nan in aikinsa sun kai ji aljanna a kai shi aljanna amma sai ya dandana wuta jama'a mu fa wuta idan akwai halin mutum ya shiga aljanna ko kallanta bai ba wallahi alazim na yafe ba zan kalla ba ko kallo dai a ce gata nan kalli jahannama ka wuce gaskiya ni ba zan kalla ba in dai da hali sai dai an ce dole sai an kalla mu aljannan nan muna so a shigar da mu a gabar farko insha Allah ta'ala kuma mu kowannan a arabi da ake kira gaskiya jama'a ba ma bukatar aljanna kuma aljannan ma fa jama'a in dai za mu samu hali a ce ga gidan Abubakar Umar Usman Aliyu ga gidan Malam Abdurrahman ga gidan Isa Ali ga gidan Malam Ibrahim Idris ga gidan Alhaji Salisu a haka mu muke so ba ma so ma mu yi nesa da su saboda almar'a ma'aman ahabba almar'u ma'aman ahabba to da mu kusa da su muke so ma mu ba masu ma mu je nesa kuma mu mun san su ne masu zuwa aljanna sahun farko kuma ga siffofin su su ka jama'a wannan gaskiya daga wando malaman sunna ba su da sauki a kayan sa wajibi ne mu karbi gaskiya idan mun ji ta mu aiki da ita wannan shine ka'ida mafhum tayyib insha Allah za mu dakata anan sai Allah ya kai mu karatun Bukhari gobe na jami'a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن an إله إلا أنت ant أتوب إليك اللهم ilaik على salli ala muhammad wa ali كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما عندي وبالله التوفيق والله تعالى أعلم